wannan eh, matakan an ɗauki su ne yankuna wanda suka shahi iyakanmu da Najeriya. To amma ai kuma sanin kowa ne abin da yake faruwa a kan iyakanmu da Najeriya yana faruwa iyakanmu da Mali, yana faruwa iyakanmu da eh, Libya, to amma a yanzu ɗin dokar za ta shahi iyakanmu da Najeriya kawai. Wancan sauran wurare insha Allahu Eh, matakan da muke ɗauka sun eh, danganci yadda abubuwan da suke faruwa suke wakana kenan a yanzu ɗin dai sai mu ce yaƙi wanda muka sa gaba shine na yaƙi da boko haram saboda yin yaƙi da boko haram yaƙi ne da maƙiyan addinin musulunci saboda yau ba wani shahadi wanda musulmi zai yi wanda ya hiya yaƙi boko haram ko ita islamic ko alka'ida ko uh, wani 'yan jarida na charlie abdo ko kuma wanda suka kashe 'yan jarida na charlie abdo saboda duk waɗannan ƙungiyoyin da na zana maka aliyu ƙungiyoyi ne wanda ake amfani da su don cuta ma addinin musulunci su kan kansu ana amfani da su ne don a cuta ma addinin musulunci kenan 'yan boko haram mu sai mu ce ma bai kamata ba duk musulmi ya kiraye su 'yan boko haram a'a kamata yi mu kiraye su bin ku haram bin ku haram amma ba boko haram ba saboda boko haram suna yaƙi ne da wanda da, da neman ilimi shi ko neman ilimi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a je a neme shi ko birnin sin to wanda yace bai yarda ba a bi umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ai bai kamata ba ma a kiraye su yan boko haram din kamar yadda waɗi a jin su haramun ne kenan duk wanda duk musulmin da ya bi su ya aikata haram mm. mu haka ne muke kallon to eh, Alain zakari bari mu koma wurin ƙuri'un nan da kuka jefa ran litinin na cewa kun yarda Nijar ta aika sojoji sojoji nawa ne ma kuka ce Nijar ta bayar ga wannan tarbace na ƙasashe e to, ka san akwai Aliyu mahawar da muka yi a majalisa mun yi ta ne a cikin sirri. Abokan aikin ku 'yan jarida da eh, duniya akwai radio gidan radio na majalisar ƙasa sai da muka sa aka tsaye da aikin shi saboda abin da ya shahi tsaro bai kamata ba a yi shi a cikin kasuwa. Hmm. To saboda haka muka yi mahawara a cikin sirri amma eh, yawan sojoji wannan abubuwa ne waɗanda eh, eh, union african kama ƙungiyar haɗin kan afirka da majalisar ɗinkin duniya da eh, haɗin gwiwa ƙasasai na kogin chadi sun yi rigaya sun yi nazarin mutum nawa ya kamata a izacen da kayan yaƙi su ne mutum dubu takwas da ɗari bakwai. Hmm. To Nijar insha Allahu za ta ba da nata gudunmuwa da yawan mutane da eh, kayan aiki amma amma su jami'an tsaro waɗanda za su tsare ƙasa su a yanzu ma akwai dubai bayi misali dubu uku waɗanda suke cikin jihar difa wanda su ne za su yi wannan eh, yaƙi da 'yan boko haram bayan eh. waɗannan mutum kamar misalin 750 hmm. wanda za a iza su shiga cikin wannan haɗin gwiwa na dakarun eh, ƙasashen na kogin chad